rahim Sai na auri mijin Nabel, babi na biyu. Suna fitowa da gudu suka runguma baban nasu suna murna, suna mishi oyoyo. Karamar ya ɗauka ta macen shi kuma namijin ya rike hannun shi suka shiga gida, suna ta bashi labarin abin da ya faru da baya nan. Yara gaba ɗaya sun fi sabawa da uban nasu kan uwar. Babban ya ce, Baba yau su haule suna wasa da sahin da har da cire wandonsu, wai za su ga kalar gaban kowa. Take wani faɗuwar gaba da zufa yake to mishi, lalle wannan babban sakaci ne na uwarsu, dole ma yayi yi ƙoƙarin ɗaukar mataki, dan kafin wankin hula ya kai shi ga dare. yace haulan baba ashe kina son bulala kenan ko, ko mutuwa kike so ki a A'a baba, kalya fa yake yi banda ni cicin da ne, har da ita baba da nace zan faɗa maka shine ta mayar. Rabu da ita, ina ce kina son mutuwa. A'a baba, To duk ran da kika sake mutuwa zaki yi kin ji ko? Nan ta shiga kuka tana faɗin ta daina ba za ta kara ba. Har suka shiga gida tunanin mafita yake yi. Gaba ɗaya ya rasa abin yi, kuma dole ne ya samo mafita. Zai je ya nemi shawara gun hajiyar shi tunda an ce mai neman shawara baya ɓata. Suna shiga ya ɗauko ledan biskit da cakulan da ya kawo musu ya basu ya wuce ciki. Harara ta bi bayan shi da shi ta ja ɗan ƙaramin zaki Hayaniyar yaran ya sa ta dawo da hankalinta gare su ta ce, Ke kawo ledar in gani, wurga masu ta yi ta ce aikin banza, ba za a taɓa siyo ba mutum abin da zai motsa baki ba sai dai a ƙare kan yara, ku tashi ku bi shi cikini kar ku dame ni, sumsum suka wuce don mungun tsoronta suke. Alhaji Muntaru bai san tsawon lokacin da ya ɗauka zaune a bakin gadon ba, ya yi nutso sosai cikin kogin tunanin neman mafita duk da hayaniyar yaran ya yi yawa san bai dame shi ba kiran sallar magariba da aka yi ne ya ankarar da shi cewar lokaci ya tafi hada yaran ya suka nufi waje yin alwala bayan sun yi ya ce haula ta je ta yi sallah da mamanta su sun tafi masallaci har yanzu zaune take a falo hannunta rike da waya tana sana'a wuce ta suka yi suka nufi masallaci suna wucewa ta ja wani dogon tsaki ta ce aikin banza mutum sai ɗan banzan ƙazanta inda mijin Nabel ne kafin ya iso inda kake ƙamshinsa ya sanar da kai amma wannan ko kaɗan ƙamshin ma babu sai dai ka ga mutum sangangan ya zo ya wuce ka haba shi yasa nake son mazan Nabel komai nasu daban ne ƙanshinsu na musamman da ƙamshin mutum kake gane shi tsabar ƙamshin ta kama jikinsu ko basu shafa ba ƙamshin suke yi ina gama rijiyar turare gare su da suke ja suke wanka da shi mama ki tashi baba ya ce in zo mu yi sallah ture ta tai sannan ta ce kauce dan baban ki lalle sai da ni zaki yi sallah ko ki ni bibi wuce ni ki ban waje shegen iya yin tsiya haka ta wuce gwiwa ba ƙari haka ta je ta shimfiɗa abin sallah a juye ta fara a dungur irin tasu ta yara don duka duka shekarunta uku ne sai da aka yi sallar isha'i kafin suka dawo yadda ya fita ya barta haka ya dawo ya same ta zama kawai ta gyara irin wanda mutum yake gwada ya gaji da zama marka anya kin yi sallah kuwa A'a, amma kina ji aka yi magariba aka isha'i. Kina zaune kina karatu da hirar da bai amfanar ki da komai. Kai ke ganin bai amfana ta da komai ni kam ai na san ina karuwa sosai. Kuma da kake wani maganar sallah, ce maka ne ba zan yi ba ko me za ka wani ta sa ni gaba da hayaniya. Ko so kake na bar falon ba kowa iye? Na ji za ki yi sallar, amma me amfanin kin yin ta akan lokaci? Kar ki manta fa cikin wani hadisi da aka ce, mafificin aiki sallah a farkon lokacinta. haka kawai kina zaune da lafiyar ki ki bar sallah biyu lokaci guda kawai saboda waya banzan abu har za ki shagala da ita na tabbata yadda yake duba waya ki ba kya duba alkur'ani balle akai ga sauran littafan addini ya kamata ki makan ki faɗa domin rayuwa ba tabbas ikon Allah mun tari ni kam yau in ce da haushi na ka dawo ne kam ko ɗaya ya dai kamata ki san me kike yi ne tun kafin wankin hula ya kai ki ga dare idan ya kai ni daren ka hana gari ya waye Fuhu ta yi ɗakinta, tana ƙananan maganganu. Kamar kullum yau ma da kan shi je kicin ya ɗauko kular abinci da filat da cokali da ruwa ya nufi falon. Yau ana daɗi ma bai da ‘yancin da matar shi za ta ba shi abinci sai dai shi ya je ya ɗauka a zuba ma kan shi. Balle yau da aka yi uwa kuturu kaka mai ya, ai sai gyaran Allah, Allah shiryi marka. Haka ya zuba abinci suka ci da yara zuwa ɗan lokaci ya kwashe su zuwa makwancinsu. Markakam tun da aka yi sallah aka jona waya a caji aka ƙi fitowa a dole fushi ake. Duk iyaka ƙarinta na ganin hawaye ya ɓalle mata kamar kogin maliya irin na matan Nobel abin ya faskara. Mantileta ta ɗauko ta goga a ƙasan idanta. Ai bata kai ko ina ba zafi da raɗaɗi ya ishe ta. a casa'in ta fita da gudu ta je wankowa. Mun Muntari da ya gama rufe ko ina ya zo ya nemi can ƙuryar gado ya kwanta, kallo ma bata ishe shi ba, balle ya tanka mata, ita kam ido ya ishe ta da radadi. haka ta miƙe ta ɗau wayar ta ta shige bayan da ke ɗakin ta ci gaba daga inda ta tsaya, samar ka Allah ƙara ƙwarin irin catin. Mina ce ke ta saurin shirin makaranta ‘yar manta da ta haɗa kuɗi da ƙyar ta saya ta zaro shi cikin wani guntun wandonta da ke jikinta, ta ɗan matsa ta mulke fuskarta da shi, sannan ta sake mai da shi ma'ajin shi saboda tsaro. Da sauri ta fito tsakar gidan tana ma umma ta tafi. Ruwan koko umman ta miƙo min wanda ko sukari babu na karɓa na kora ba don komai ba sai gudun yunwa. Bakin zanen ta ta kwance ta miƙo min naira ashirin kamar wata almajira. Duk ta gaji ta gama koɗewa. Idan ba mutum ya yi mai kyakkyawar kallo ba ba zai iya tantancewa tsakanin hamsin ne ko ishirin ba. Haka ta isa makaranta tana mita, Kamar kullum bayan an tashi ɗalibai kowa ya nufi hanyar gidansu. Mina kuwa ta gama shiryawa tsaf sai ta bi matar manya gidansu ko a asirce. Haka ta yi ta binta a baya a baya. Idan ta ga za ta juyo sai ta makale. Har suka isa wani haɗaɗɗen gida ta shiga. Daga nan na juya ina ta mamakin gidan da alama suna da maiƙonsu. Komai ya sa ta shiga makarantar mu na 'ya'yan talakawa oho. Ai dole ni ma na zo na dangwale arziki. Umma da ke tsaye kofar kicin sake kwala ma Mina kira tai a karo na biyu. Fitowa ce tana mutsuke ido alamar bacci take. Sanda ta fito san ban gane ta ba. Dan gaba daya ta tashi daga Mina baka ta koma Mina fara. Gani Umma, yau wazo nan ki ƙara samun girkin nan na riga na zuba wake idan ya dan sulala ki yi ma shinkafar wanki mai kyau saboda akwai ƙasa sosai sai ki duba. Ga barko nake daka man ki soya zan shirya in tafi gidan su baɗi mu yi aikin bikinta. kar su ga ban zo ba su ji ba daɗi tunda sun aiko min to kai da ka ji amsar ka san bai kai zuci ba na fi minti biyar a tsaye a kofar kicin ina nazarin ta ina zan fara don wani irin hayaƙi ne ke fitowa daga ciki wato wannan uwar hayaƙin zan shiga kenan aiko idan na wasa yau sai na rine sake kare mata kallo ne in ga yadda za a yi ta rine don kawai ta yi girkin lokaci ɗaya ai mungun mamaki ne ya kama ni ashe da fara kallon tsoro na mata yanzu ne na mata kallon ƙurilla. Sunan wani abin jeji wai zebra, ashe fuskar ce fari ta sauran jikin baƙiƙiran, hatta hannayen ba wannan ita ake kira da kala biyu. Haka na kutsa kai ciki don ba yadda na iya. Gaba ɗaya tunani na ya koma kan Nobel. Da wuya 'yan birnin cikin Nobel kaga suna aiki da itace, sai dai a ƙauye. Shi ma kuma yaran ƙauyen Nobel ko kaɗan ba su dawwama cikin talauci. Ƙarshe birni suke zuwa su auri maza masu kuɗi da mulki, ko kuma 'yar talakan Nobel. Wani abin haushi ma wai shinkafa da wake garau-garau ko ɗan ganye babu. Na sha bakar wahala da itacen nan ga kicin a takure, ga hayaƙi ga zafi, hawaye da majina kam na zubar da su ba iyaka. Allah sarki mutanen Na'bel. komai naku daban ne. Ko ku da me kuke girki oho, gashi cikin ƙanƙanin lokaci kun yi girke-girke sama da goma, ni ɗaya ma na fi awa ina fama, a hakan ma wai an rage min hanya. Ban kuma jin ƙarin haushi ba sai da na gama girki, na zo rabon abinci, kwandon kanukanmu ko na 'yan ƙauyen Na'bel bai kai ba, wasu tarin tarkacen kulolin roba ne da wani tsohon kwanin silba wai cikadu ba, sai 'yan tsirarun kofi, cokali da wata wuka ita ma har maƙota aronta suke. Wannan kayan takaici da me ya kama ne kam. Tunani na ya ƙara lulawa kicin ɗin Nobel, shukan babu ce kawai babu a ciki. Bayan na gama na kai ma kowa ɗaki na ajiye, tunda ba mu da falon cin abinci. Da yammaci lis bayan na gama aikin na share gidan na ɗan wanka na ina jiran dawowar Umma har yanzu bata dawo ba. So nake in ma matar manya yau da rarmikiya. gashi umma shiru ga waya ta ba data balle in bata lokaci ɗarin da nake da kuma nafif nake son shiga amina amina miƙewa ne ina mita wannan jarababban ya dawo kenan yanzu zai ishi mutane wai ba kya ji na ne gani zuwa kaya nake sawa hannun shi riƙe da kwanon abinci yana tsaye na ce gani Ki so kusa da ni mu jira sai in san kin girma tun da kin fi ƙarfin rissunawa. Mutum sai shegen son girman tsiya kamar antina. Aisha aligar kuwa. Me kika ce ban ce komai ba. Ina umma ta je aikin bikin makota. Waye girkin nan ni kafin na rufe baki na ji saukar wani azababban rankwashe a tsakar kaina. Wanda take ya saukar min da ciwon kai. Dan ubanki haka kika ga umma ke girkin? abincin duk ƙasa mai yiwuwa ma baki wanke ba kika zuba haka don tsabar mugunta ko wallahi Allah na wanke ƙarya kike munafuka tukunna ma kin ci gaba da shafe-shafen nan ne ko dan naga sai haske kike ƙarawa a wallahi ni na daina yi fa ƙarya kike yi munafuka zan je ɗakin naki in duba ai wallahi matuƙar na samu man da ke saka ki haske sai kin ɗanɗana kuɗar kin sai kin gaya min ina kike samun kuɗin saya Ɗaki ya nufa ni ko ina tsaye ga dariya da ta taso min a dole na damƙe bakina da hannaye na don kar in shiga uku. Yanzu sai ya ce na mai da shi mahaukaci. Gaba ɗaya ya bincike min ɗaki har gado ya ɗaga bai ga komai ba. Haka ya fito hannun shi riƙe da man da asimi ta ban na ƙuraje wanda ko sau ɗaya ban yi amfani da shi bai ce wannan fa. La yaya na ƙuraje ne fa Asma'u ce ta bani shi nake shafa na ma daina don na ga yana ƙara min haske. wannan shi zan yi da gawayi kin bar shafa shi Kwafaya ya ce na karanta na gani ai akwai abin da kike shafawa bayan shi kin dai ɓoye ne amma duk ran da asirin ki ya toni za ki ji ba daɗi ɗakin shi ya wuce na taɓa mai na da na mai kyakkyawar ajiya cikin aljihun wando na da na ɗaura siket a kai na ce in Allah ya yarda ma asiri na ba zai toni ba balle haka jirge ni kamar jaka ranar kam na sha masifa wai girki duk ƙasa kamar ni na sa su sayo shinkafa 'yar hausa Bayan kwana biyu, na shirya zuwa gidan su Sumi in je in dangwala arziki. Tafa nake cikin salon yaudara da jan hankalin mazaje. Har na iso bakin hanya inda zan hau abin hawa. Na ɗau tsawon lokaci a wajen ba wai rashin abin hawa ya sa ni jimawar ba. Kawai masu abin hawan ne ba su min ba. Wata mota ce ta zo ta wuce sai kuma na ga ta dawo da baya. A hankali aka sauke madubin. Ya ce barka da yammaci 'yan mata. Sai da na ɗan yi jim sannan na ce yauwa. Abin da ya ban mamaki shine lokaci ɗaya a zuge gilashin motar shi san ban ji na ya rabu da ni ba kamar yadda matan Nabal ke yi. Ko da yake wannan ko yatsar kafar mazan Nabal bai kamo a kyau ba. Nan ya tambaye ni ina za ni. Ya ce in shigo ya kai ni bai kamata babbar mace mai kyau da aji iri na bai kamata in tsaya jiran abin hawa tsawon lokaci ba. Idan na amince in shigo ya kai ni. Magiya sosai ya kafin na yadda na shiga. Ina tunanin kada 'yan gidanmu su ganni. ko da yake ai su gaba ta kai su mun kusa shiga daula dan naga kamar shi ma da dama damar shi duk da ko kaɗan bai mun kama da mazan da nake so ba zan lallaɓa da shi ko dan saboda dukiyar shi amma da zarar na samo zaɓi na za mu raba jiha da shi kwatance na yi ta yi mishi har kofar gidan ya sauke ni bayan na mishi kwatancen gidanmu godiya na mishi ya ja motar shi ya gaba wani haushi ne ya turnike yadda takaici na gama zaton zai ban irin kyautar miliyan biyar ko biyar da hakan in hau keke fif in koma gida sai ya bar ni ko kwandala bai ban ba matsiyaci kawai ina tura kofar ne mummunan gamo ganin matar manya ne jikin wani ƙato yana rungume da ita da sauri na koma baya don nisan ban taba ganin irin haka a zahiri ba sai dai in gani a tv ko in karanta a nobel ko da yake ba matsala ai ina ga tun da na sha karantawa Anabar saurayi yana rungumar budurwa ko ya sumbace ta ko su kwana ɗaki ɗaya gado ɗaya. Da a wauta na sai muharramin za ka iya taɓawa sai na ga sun haka. Bani manta wata rana ya dauda ya yi tafiya ya dawo, ina jin sallamar shi na zo da gudu na rungume shi. Ai Aiko yana finciko ne ya rinka kilata kamar jaka. Wai so nake na zama ‘yar iska har na fara taɓa maza. Tun daga ranar ban ƙara ba don na san ƙauyanci ne ke damun su. Ni ma na san kwanan nan saurayi zai fara rungumata da sumbata ta da shafa ni. Na gusa zama budurwar Nobel. Ina tsaye na kasa shiga tun naga wata yarinya ta zo shiga gidan na ce, "Ke don Allah kin san Sumayya ta gidan nan?" Gaskiya gidan nan ba Sumayya sai Sumayya 'yar aiki. 'Yar aiki kuma kin gane ta kuwa wacce take makaranta a Ita ce a ‘yar aikin yaron gidan ne ya sa ta a makaranta don lokacin da aka kawo ta daga ƙauye in kin ganta ƙazama ce. Kuma fa an ce har iskanci suke yi da yaron gidan kuma gashi har shafa man bulicin ake yi. Tsabar mamaki na ma gaza furta komai gashi kuma Allah ya haɗa ni da su da mai bakin magana. Fa da ba a tambaye ki ba. Ke ma ƙawarta ce a ajin mu ne ɗaya a boko. Mu je to in raka ki wajenta. ta kawai nake ba kowa yanzu a wajen har cikin gidan muka shiga. Wata shirgegiyar mace muka tarar jibge kan kujera. Zubewa ƙasa muka yi muka gaishe ta, sannan muka tambaye ta Sumayya. Ta nuna mana wani lungu ta ce mu miƙe za mu ganta tana wanke-wanke. Har wajen yarinyar ta raka ni. Muka tadda Sumayya an zage ana ta tiƙar aiki. Sallama muka yi ta jiyo tana amsawa. Ganin da ta min yasa ta miƙewa a zabure. Ta ce Mina, na ya kike? Jiki a sanyaye ta ce lafiya ga kujera ki zauna bari in ƙarasa aiki na. Jiyawa Mina ta yi ta gaba 'yan rakiyarta ta arce. Ina zaune shumi ta gama wanke-wanken ta ɗaga su ta kai su ma'ajiyarsu. Ta share wajen sannan muka nufi ɗaki. Ni dai har yanzu ban farfaɗo daga mamakin da na kwankwaɗa ba. Wai matar manya 'yar aiki ce? Duk wannan girman kai da kwarkwasa da iya yin ashe a 'yar aiki ta tsaya. Gaskiya Allah ya so ni an kawo ni. Da na yi kuɗin mota da ɗari ta da ban san abin yi ba. Ni a dole na zo dangwalar arziki, shegiya har da wani momi na ke bani kuɗin mai. Ko ma ɗauke-ɗauke take musu waye sani, shi yasa ashe muke wasan ɓuya da ita idan an tashi a makaranta. Duk wannan zance a zuciyata nake yin shi, lokacin sumi ta fita. Shigowa sai hannunta ɗauke da kofin roba da ruwa a ciki ta ajiye min. A zuciyata na ce jitsiya. Fiya wotar ma ta gagara sai ruwa a kofin roba. Gashi ko sanyi babu. Inda na ne da yanzu an jera min abin motsa baki sama da hamsin. Haka na ɗauka na sha da haƙuri. Shumi ta ce wai aka yi kika gane gidanmu. Dariya ta kama ni a zuciya wai gidanmu, gidan masu gida dai. Na ce tare muka zo da ke ai bin ki na yi a baya. Kin kyauta na ce ashe ki ‘yar aiki ce. Ta ce in ji wani munafikin. Haka aka gaya min sharrin mutane ne. Kishiyar babata ne take gana min azaba ta mai da ni kamar baiwa. Na ce malama na fa san komai har alakar da ke ki da yaron gidan nan, dan na gani da ido na Azabura ta ce kika ga me? Yana runguma da ke ko ƙarya nai. Dogon numfashi ta ja sannan ta ce to sai me dan yaya ya rungume ni kanwar shi ce sai wani abu ya faru. Ni fa ban son munafurci. Ba wani munafurci ke ni fa ba dan ina ƙaruwa da ke bada sai na tona asirin ki a makaranta. Ko wannan girman kan naki zai ragu. Mutum ba dan gidan uban kowa ba sai girman kan tsiya. Ke ba na son rashin mutunci, kin zo har gidanmu kina gaya min maganar banza? Gidan mutane dai, wa ya san daga wani ƙauyen kika zo? Irin ku ne 'yan aikin cikin nabel masu aure mazan gida ko yaran gida. Ke kam ai sai dai a kwashi rabo a kore ki dan ba mai auren ki. Ke ba fa na son ɗibar albarka. Ai miki ɗin, ni ai Allah ma ya so ni, da na yi kuɗin na fif da asiri na ya tonu. Ni na zo cin arziki ashe mutum ma ci yake. Kwaɗayayyar banza. In dai baki zauna a matsayin da yake ba kina tare da aiki. In ba gulma da munafurci ba me zaki bi ni a baya ki ga gidanmu? Har wani kin zo cin arziki. Sai ki ci tun da ke kika tara ki zo ki fitar mana a gida kuma. Hehehehe gidan masu gida dai. Zan fita ba sai kin kore ni ba sarkin ƙarya 'yar gidan momi. Duk ran da yi aure ki zo ki ci arziki yarinya. Haka muka rabu ɓaran-ɓaran. Tun daga ranar ko mun haɗu a makaranta kowa sabgar gaban shi yake. Alhaji Mantari zaune gaban mahaifiyar shi inda ya kwashe komai ya faɗa mata game da Marka. Ta ce kai amma yarinyar nan ta shayar da ni mamaki. Ban ɗauka abin nata ya kai har haka ba, saboda halin tafe yasa ‘yan uwanka suka daina zuwa gidanka. Wallahi hajiya na rasa yadda zan bullo wa lamarin. Wannan mai sauƙi ne ga ‘yar gidan baffan kaɗai ya saude, Ka san ta fito daga gidan miji dalilin rashin haihuwa. Duka duka shekarar su uku ne da auren amma dangin mijin duk sun tsangwame ta. Ga yarinya mai hankali da tarbiyya tunda akwai halin ƙara auren kawai ka je ku daidaita. Na san za ta kula ma da komai naka. To Hajiya amma ina tsoron auren dangin nan ina ba matsala. Kai dai ka yi zato na alkhairi da yardar Allah za ka yi alfahari da zaɓin. in sha Allah zan je zuwa jibi. Allah ya kai mu. Amin bari in wuce gida. To a gaishe su. za su ji insha Allah. Kamar kullum yau ma falo ya iske ta sai aikin catin take a waya, bai kula ta ba ya wucewar shi ciki, ya rage kayan jikin shi sannan ya dawo falon. Tambayar ta yi yaran ta ce yanzu suka fita makota. Fita yi ya sa aka yo kiran su. Abinci ya ɗauko ya zuba musu tun kafin ya kammala zuba musu suka fara burga lomomi. Tankar wurin yau ba su ci abinci ba. Ya ce marka yaran nan ba su ci abinci ba ne. Sun ci mana me ka gani. Ki yadda suke yi kamar sun wuni ba su ci ba, sun ci gulma ne kawai irin na yara. Hmm, Allah ya kyauta. Miƙewa ta ta nufi ciki don ta san zuwa anjima za su iya haurawa, shi kam loma biyu ya yi haƙura da ci don gaba ɗaya ba ɗanɗano. Soyayya fa ta kan kama sosai tsakanin Mina da Yasir, daidai gwargwado yana sake mata bakin aljihu har sabuwar waya ya sai mata, kati ko bai yankewa a wayarta. Umma da ke tsakar gida tana aiki ta kwala mata kira ta fito ta ce, "Mutum kullum a daki kamar mummunan amarya, zo ki shiga kicin ki yi girkin nan, don na ga son jikin naki gaba-gaba yake yi, zan ga yadda za ki yi a gidanki." korar kicin ɗin na kalla, na ga wani bakin hayaƙi na bulbulowa daga ciki a zuciyata na ce, To, kuma in zan yi auren sai in yi a irin wannan gidan, a ce na taso cikin talauci kuma yin auri talaka in koma gidan talauci Allah ya kyauta duk karanta na na ban taɓa jin talakawan cikin sun ƙara rayuwarsu a talauci ba don haka ni ma ba zan ƙara rayuwata a talauci ba umma ta ce baki ji me na ce ba ne na ji umma maganar zuci ai in dai na kuskure na shiga wannan hayaƙin ba ƙaramin wari zan yi ba mai yiwuwa ma yau sai na dishe na fara baƙi shahadar ƙuda kawai ne na kutsa tsugunnawa ne ina hura wutar na iya iyawa ta yaƙi kamawa ga hayaƙin da ya gama cika min ido dama yaya ban isa in shiga haske in buɗe fuskata ba dole sai na kare ta da mayafi a ce ga azabar hayaƙi ba zan iya ba ai take na fara tarin ƙarya har da ɗauke numfashi Umma kamar ba za ta kula ni ba ganin tarin nawa sai gaba yake yasa ta leƙowa. Gani na a durƙushe na fita hayyaci na yasa ta shigo ta kama an ta fiddo ni. Sai sannu take jero min. Ni ko sai wani narkewa nake ina tari numfashi na sama sama kamar mai asama ta shaki ƙura. Zaunar da ni tai a can gefe ta tabi ɗebo min ruwa. Tana jiyawa na kwashe da dariya ƙasa ƙasa. Ina hangota na fara tari na ina rike ƙirji. Ruwan ta bani na sha kaɗan. Taron ya ɗallafa sai dai har yanzu ban saki numfashi na daidai ba. Rike ni tai ta kai ni har ɗaki na ta ce ki kwanta ina ga hayaƙin iccen ne da kika shaƙa don akwai zafi. Bari in je in yi girkin. Ina riƙe da ƙirji na ce umma da bari idan ya faɗa min zan zo in yi. A'a ki kwanta kawai idan Dauda ya dawo sai ku je kemis a duba ki. To umma tana fita a ɗakin na gyara kwanciya gidan Alhaji Muntari. Zancen aure ya kan kama gadan-gadan, abin da ake markabata da labari tun da dama ba mai zuwa wajenta, hali kuma yana nan sai ma abin da ya ƙaru. Ana saura sati biyu aure da daddare Alhaji Muntari suna zaune da yara a falo suna kallo, ya tura babban ya kira maman sa a ɗaki, don san ba ta taɓa zama cikin su A cewar ta damun ta suke yi, sai da ta ɗau lokaci mai tsawo kafin ta zo, akan hannun kujera ta zauna a ɗarare, Irin faɗi zancen ka gaba zan ƙara ɗin nan, kuɗi ya miƙo mata dubu ashirin. Da murna ta karɓa a nan ya fara mata bayanin ta sayi abin da take buƙata, kuma nan da sati biyu za a kawo amarya. Wani irin tambul na gamar ka ta yi, da gudu na nufi firij ɗin su Sudan ɗauko gorar faro na ɓalla marfin na tuttuɗa mata irin na ‘yan Nebel, Tun da na yi tambul na yi nai in suma na gagara, ‘yar ɗauke numfashi na na na ‘yan mintuna amma na kasa, a zuciyata na ce, Toho, ina ga suman ma baiwa ce, tunda ‘yan nabar suna suma ya fa kirga, ni dai na gama duba faro babu duk a firij, sai fiyawo ta haka na ɗauko na dawo. Turis na ganin marka zaune tana rarraba ido kamar ta ci kuɗin ƙawata dambu. Ya sa ni komawa da ruwan, gaba ɗaya tunanin marka ya tsaya cak, ruwan kanta ya ƙare, gaba ɗaya ta ma rasa ta cewa. Can zuciyarta ta ce, To ke mai naki bayan dama ba son shi kike yi ba, ya kawo ta muna ke kam aikin samu yar aiki balle ma ke da kike shirin fita da zarar kin samu zaɓin ki ai kada ma ki daga ki migewa ta ta ce ai dama ku maza da zarar aljihun ku yayi nauyi sai batun aure amma in ba haka ba me ba na baka me na rage ka da shi dube ni fa da me ya tafi ne yadda take jujjuyawa ta mungun ban dariya sunan wani abu wai sungul gaba ɗaya sai ta tana min da ƙawata bizi mai ciko da tsummo karai fu ta wuce shi ta nufi ɗakin ta ta garkame ko da wani zuciyar na gaya mata ba san alhaji take ba wata zuciyar na jin zafin auren da zai yi yau mina na zaune a aji lokacin an fita tara haka nan ta ji ba ta buƙatar fita sallama ta ji an mata ko ba ta juya ba ta san waye Sumi ce ta ce ƙawata wai har yanzu fushi ake ne mina ta ce fushin me zan yi ai na ga rikin wani ɗauke wuta ne a'a Nan dai ta ba ta haƙurin abin da ya faru, yanzu kam sun ɗinke sun dawo kamar da. Namina ta ba ta labarin Yasir da yadda ya takura mata kan ta yi magana a gida yana son turo manyan shi. Sai dai Sam ta kasa sanarwa a gida, don ba yadda za a yi tun da ba ta gama sakandare ba. Sumi ta ce, Ni kam da kin bari sai mun gama makaranta kafin ki sanar to, H'un, an gaya miki zan iya jira har wannan lokacin ne, har nan da wata biyar fa, gara na yi auren daga gidana zan iya zuwa in yi jarabawa na. Amma kina da tabbaci zai bar zai bar ni mana, ke kin ga irin san da yake min abin ba a magana. Sai dai fa duk san da yake min bai kai kwatan kwatan namijin Nabel ba, shi ma din ba wai ya min bane zan lallaba ne kai dan naga akwai gari a wajen shi. Allah ya bada sa'a. Amin, ke yaushe ne aurenki? Ba rana, kamar ya ba rana. Eh, ko kin sama min miji ne? Wani miji zaki nema bayan wanda na ganku tare da shi ya rungume ki? Hmm, ai na bar gidan, kin bar gidan kuma eh, ke da gidanku ki ce kin bari, mai yasa ko ki shirma min naki ne ta miki wani kullun? Duk abin da na gaya miki ƙarya ne ba gidan gidanmu bane, aiki nake a gidan. Kina aiki a gidan ta yaya kika sake da ɗan gidan haka? Hmm, wannan dogon labari ne yanzu kin gaba ba lokacin da zan baki shi tun da an kusa dawowa aji ai kawai mu fita mu nemi wani waje mu makale ki ban labari dan na dokanta da son ji mu je labarin Sumayya matar manya Asalinmu mutanen ƙauye ne, mahaifina manomi ne sosai, mahaifiyata kuma sana'ar koko take da safe, a saya a gida akwai wani talla, da rana shinkafa da wake da mai da yaji, shi ma talla da dare ma tsamiya da gyaɗa marau-marau, gaba ɗaya ba mu da hutu kullum cikin talla. Ni da yayata sai na biyu, saboda tsabar sun kuɗi irin na innar mu sam ta ƙi barin mu mu yi karatu, ko da na arabu ne a cewarta idan ba mu yi talla ba ta ya za a yi ta samu kuɗin yi mana kayan ɗaki tun da dukan mu mata ne haka kullum muke zarya kan hanya yawon talla cikin tasha bakin kasuwa da dukkanin wani maciya da ke garin namu talla ba dare ba rana babban abin haushi da takaici shine yadda za ki ga maza sun matsa yar mitsitsiyar yarinya suna illata mata rayuwarta an yi ma yata aure lokacin tana da shekara sha uku an mata kaya na gani na faɗa wanda ba a taɓa yi ma wata ɗiya a ƙauyen namu ba lokacin ina da shekara tara haka na ci gaba da karan kaina da kayan talla a lokacin ne kuma na fara shiga sabon al'amari in dai mutum na son kayan shi ya ƙare yana kaiwa ta sha ya haɗu da 'yan iskan bariki za su ma juye kuma su juya ka kai ma da yake ina da jikin girma kuma girman jikina ya girmi shekaru na yasa ake min kallon babbar mace yasa duk randa na kai kayan talla wajen suke neman kai min hari burin kowannensu ya fara harka da ni tunda sun ga bana harkar wani rana wani ɗan dattijo ya sai abinci ya nuna min wani yar hanya ya ce in bi wajen zan ga ɗakuna ɗaki na uku shine nashi in shiga in ajiye mashi zai sayo ruwa haka na zuba abincin na bar ma wanda muke zaune da ita jiran kayana na tafi kai mishi ɗakuna na gani birjik a wajen nan na kirga ɗaki na uku ina zuwa bakin kofar na tura na shiga abin mamaki sai ga wannan tsohon har ya riga na isowa na ajiye mishi abincin na tsaya jiran kuɗi ya ce in zauna ya ci sai ya bani kwano da kuɗin ganin girman shi ya sa mu musa shi ba na zauna kan bencin da ke ɗakin nan ya fara ci ruwan zaƙin kwalba ya miƙo min ya ce in sha rai da kwaɗayi ga shi dama ban taɓa sha ba haka na sa hannu na karɓa na sha kusan rabi na ajiye zuwa wani lokaci sai hamma har da bacci bacci ni dai na ga mutum ya taso ya riƙe hannuna ya cirma yafi na daga nan bacci ya awan gaba da ni Lokacin da na tashi na ga an cire mar riga, ‘yan kirgan dangin na duk an mammatse min su. Jan riga ta na yi na ɗau mayafi na na yafa na fita. Ina Allah ya isa ba kowa a ɗakin haka na fita. Yamma har ta fara yi. Wurin kayan talla na na nufa ban samu wacce na ba ajiyar ba. Gabana ne ya shiga lugude ido na ya kawo ruwa. Ina tunanin kar dai guduwa ta yi min da talla na. in dai haka dai ban san irin azabtar da zan yi wurin innata ba dan ita san bata san asara ba akwai wani rana da na maida mata abinci bai kare ba ranar na azabta da duka da zagi har ta mola take yi da ni tsabar duka wai na ja mata asara mai yasa ban kai har dare ba in ya kare in dawo mata da kuɗinta sai da ta kiga abincin na naira ɗari biyu ne ta ce duk ran da na samu kuɗi sai na biya ta kuma ko a fatar bakina almadirai za ta ba mawa in kuma shirya fita da koko an jima Ina kuka ina tuna dama ba ita ce mahaifiyata ba, uwar da bata damu da rayuwar 'ya'yanta ba, burin ta kawai mu nema mata kuɗi. Ko da kwana mutum zai yi da talla a waje ba damuwar ta bane damuwar ta kawai a kawo mata kuɗi, kuma kar a kawo mata da komai sai kuɗi. Har sha'awar yaran maƙotanmu nake yi su kan ba su talla, daga makarantar boko da ta allo sai gida. Mahaifiyarsu na sana'a amma a gida ake saye, idan ko naga suna talla har sha'awar su nake idan ni kam rabon da ne sallah ma na manta tunda muna hada hadar cinikayya a bakin kasuwa da tashi ai ba zancen sallah to ko da na zo yin sallar ma ban san me zan faɗa ba ita ma kanta innar ta mu sai ta haɗa salloli uku ko biyu kafin take yi da dare kuwa kafin mu dawo talla ta yi bacci asabar fara kuma an tashi sai an gama haɗa wuta an ɗaura girki ake yin sallah abu kamar wasa tan ana latsa ni ina ƙi har na zo na zama ina kai kaina don ina jin daɗin abu abin da suke min talla na kuwa nan da nan yake karewa idan na fita talla dare kuwa sai lokacin da aka ganni baban mu bai da ikon magana dan da ya fara innar ma za ta hayayyako mishi shekaru na tafiya girma na karuwar mun ina ƙara gogewa a harkar ga rashin kunya kamar bayan da ya goyi shege duk girman mutum idan ya mun ba daidai ba nakan mishi wankin babban bargo ina da shekara sha biyu wata hajiyar birni mai ɗiban yara ta kai su aikatau ta zo ɗiban yara nan innata ta ce in shirya in bi su haka ta kwashe mu mu goma ta taho da mu ina mota ina kukan rabuwa da garinmu wanda ban san tsawon lokacin da zan ɗauka ba kafin na zo ganin gida. A wannan lokacin na ƙara jin haushin innata na son kuɗi. Ita san bata damu da wani irin hali da rayuwa yaro zai faɗa ba burin ta kuɗi da abin duniya. Tunda muka shigo birni aka rarraba mu gidajen masu kuɗi don aikatau. Tun daga lokacin muka rabu da junanmu. Gidan wata hajiya aka kai ni aiki. Ma'aikaciya ce ita da mijinta da yaranta guda biyu. Duk wani aikin gidan ni ke yi. Girki kuwa sai ta ga dama. Mafi yawan lokaci sayowa ake yi. ga shi ba tafiya zama a gari ba. To hi saurare. Bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.